daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa rediyo da ke kuma si sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba yau alhamis 26 ga watan yulin shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugabannin kasashen nan biyar masu karfin tattalin arzikin su da yunkuru sun yi gargaɗi akan kalaman shugaban Afirka ta Kudu. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasar za ta zuba za ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci har goma sha takwas ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta ce an kashe falastinawa uku a jiya laraba lokacin da isra'ila ta kai hari a gabashin birnin gaza kanin labaran duniyan kenan to amurka ta kalubalanci hukumomin najeriya kan matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan kasar i learned that in zamfara and kaduna during my trip yayin wannan ziyara ta a jihar kaduna na fahimci hare-hare ko tashe-tashen hankulan da aka samu sun shafi kusan dukkanin al'umma A Najeriya har ila yau manoma ne suke kokawa kan abin da suka kira kin hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalin takin da gwamnati ke samarwa domin ƙananan manoma. matsala. Za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji abin da 'yan ƙasar ke cewa kan matsayar da aka cimma da Najeriya. game da shimfiɗa bututun mai zuwa Najeriya. Sannan kamar kowace ranar Alhamis, Grace alheri Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikinsu wanda ya yunkuro a duniya sun yi gargaɗi kan abin da shugaban afirka ta kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma bunƙasar tattalin arziki mai dorewa a duniya wanda ba a fakaice yake ba yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman ya kunno kai tsakanin amurka da ɗaya daga cikin mamban wannan kungiya mai karfin tattalin arziki wato china shuma shugaban na kasar china xi jinping ya bayyana damuwarsa na fara kafin a fara taron kwanaki na kwanaki uku a afirka ta kudu shugaba zin ya faɗa a wurin taron cewa ka a sake a yadda rikicin rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba a cikin shekarar dubu da goma ne dai kungiyar kasashen da tattalin arziki su suka yunkuru ta saka afirka ta kudu cikin wannan kungiya da niyyar samar da yanayi ga wasu kasashe marasa karfi su samu wakilci a cikin wannan kungiyar. Prime Minister India Narendra Modi ya faɗa wa Majalisar Dokokin Ƙasar Uganda jiya Laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofisoshin jakadanci har goma sha takwas. A jawabinsa irinsa na farko da wani Prime Minister India da ke kan gado ya yi ga 'yan Majalisar Dokokin Uganda. Mr. Modi ya bayyana cewa India za ta wa Uganda rancen kuɗi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin more rayuwa da inganta muhalli. Daga nan ya gode wa shugaba Yoweri Museveni na, na sake yin marhabin ga 'yan nahiyar asiya da aka kora daga kasar lokacin mulkin marigayi idi amin a wajen shekarun 1970 shugaban na india wanda ke ran gadin kasashe uku ana kallon wannan ziyara tasa a matsayin na kasan da take kokarin ganin ta yi tasiri a nahiyar da kishiyarta wato china ta ke kokarin ganin ta fi tasiri a kansu duk da yake modi bai bayyana kasashen da za a gina waɗannan ofisoshi ba amma wannan zai kawo adadin ofisoshin jakadancin ƙasar india a afirka har 47 yayin da ita kuma china take da 50 sai dai kafin modi ya yada zango a ƙasar ta uganda sai da ya ziyarci rwanda inda ya bada gudunmawar shanu 200 ga iyalan da ba su da galihu kana ya duba batun rancen da ƙasarsa za ta baiwa kigali kane je laraba ya sauka afirka ta kudu domin ya halarci taron kasashen duniya da tattalin arzikin suke ke tasowa zai shiga jerin sahun wato shugabannin kasashen da suke cikin kungiyar da ake kira brics a takaice da turanci kasashen kode sun hada da brazil russia china da afirka ta kudu ma'aikatar kiwon lafiya a gaza ta ce an kashe falastinawa uku a jiya laraba lokacin da isra'ila ta kai hari a gabashin birnin gaza sojojin isra'ila suka ce sun auna sansanin mayakan hamas ne a zirin na gaza bayan da aka yi wa rundunar sojojin isra'ila da ke bakin iyaka hari har aka raunata sojan isra'ila daya wannan faɗan na baya-bayan nan ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da shugabannin ƙungiyar ta hamas da isra'ila suka cima yarjejeniyar tsagaita wuta da zuma sassautar rikicin da ke tsakanin su sai dai wannan yarjejeniyar ta rushe ne a ƙarshen satin da ya gabata bayan da wani ne ɗan bindiga ya kashe wani sojan isra'ila wannan ne sa isra'ila ta mayar da matani da wani gagarumin hari wanda ya janyo fargaban barkewar wani yaƙi tsakanin isra'ila da hamas wanda daman sun goza yaƙi har sau uku tun a shekarar 2008 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da kenan birnin washington dc gwamnatin kasar sudan ta kudu ta sa hannu a kan wata yarjejeniyar share fage tsakanta da babbar kungiyar nan ta 'yan tawayen kasar domin raba iko da zumar kawo karshen yakin basasar kasar na kusan shekaru biyar sai dai kuma wata gamayyar jami'in hamayya tara sun ki sa hannu a wannan yarjejeniyar suna cewa tun da an ki a karɓi shawarwarinsu da suka bayar ba dalilin sa hannu a wannan yarjejeniyar. yarjejeniyar da wannan gidan rediyon ya samu damar gani ya nuna cewa har yanzu shugaba salwaki zai ci gaba da zamowa shugaban kasar yayin da shugaban 'yan tawaye rick macha zai ci gaba da rike tsohon mukaminsa na mataimakin shugaban kasa na farko hawa kuma yarjejeniyar ta bukaci a samar da 'yan majalisar dokoki mai mutane 550 a shirin mika mulki kana a samar da wasu mataimakan shugaban kasa mutane hudu wanda ɗaya daga cikinsu za ta kasance mace ƙungiyar ta yaƙi ta yankin kasashen afirka ta gabas ne da ake kira igad ta kasance mai shiga tsakani akan wannan yarjejeniya a lokacin da yake bayani gaban kwamitin majalisar dattijan amurka jiya laraba sakataren harkokin kasashen ketare mike pompeo ya ƙi ba da wani cikakken bayani game da ganawar sirri da aka yi tsakanin shugaba donald trump da takwaransa na rasha wato vladimir putin wanda suka yi a satin da ya gabata a helsinki sai dai kawai ya ce amurka ba ta yarda da cewa rasha ce take da iko da zirin crimea da kasar ta mamaye tun a shekarar 2014 ba sai dai jim kaɗan kafin a bayyana sai dai jim kaɗan kafin ya bayyana gaban kwamitin fadar fadar white house ta fitar da sanarwar cewa an ɗage taron koli karo na biyu da aka shirya tsakanin shugaban na amurka da na rasha har sai baɗi mai baiwa shugaba trump shawara a harkokin tsaro john bolton ya ce shugaba trump na so ne ya dakatar duk wani batun ganawa da putin har sai kwamitin bincike na musamman karkashin robert mueller ya kammala bincikensa akan zargin cewa rasha din ta yi katsalandan a zaben shugaban amurka na shekarar 2016 Ladan Ibrahim a ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da Najeriya inda ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya yi kira ga hukumomin ƙasar da su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar wasu yankunan Najeriya. mataimakin jakadan amurka david young ne ya bayyana hakan ga manema labarai yayin rangadin wasu jihohi da ya yi a arewa maso yammacin kasar inda ya da zango a jihar kaduna kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikara ya aiko mana game da ziyarar shi kaduna da wasu jihohin arewacin nigeria kuwa mukaddashin jakadan amurka a nigeria mr david young cewa ya i learned that in zamfara and kaduna during my trip that all communities are touched by this kind of violence farmers and herders, people of all ethnic groups, Muslims and Christians, all are touched by this kind of violence A yin wannan ziyara ta a jihar Kaduna na fahimci hare-hare ko tashe-tashen hankulan da aka samu sun shafi kusan dukkanin al'umma tun daga manoma makiyaya kabilu daban-daban musulmi da kirista da dukkanin wasu jinsi fa wannan rikici ya da su. Saboda haka na fahimci wannan batu na da rikitarwa um, kuma babu wata maslaha ta kai tsaye cikin sauki. amma hanyar da muke ganin za ta iya zama mafita ita ce haɗa ƙarfi da uh, ƙarfe don murƙushe dukkanin mutanen da ke tada fitintunu ta yadda duk wanda aka kama da laifi doka za ta yi aiki a kan shi mun san dai gwamnati na ƙoƙari matuƙa amma saboda irin asarar rayukan da ake akwai buƙatar gwamnati ta ƙara ƙwazo. We know the government is making good efforts and trying hard on this, but obviously, because of the tremendous loss of life, more needs to be done. mista David Young ɗin da ya ziyarci jihohin Plateau, Zamfara da Kaduna a arewa maso yammacin Nigeria. Ya ce akwai buƙatar ƙirƙiro ayyuka na ci gaba domin samarwa da matasan wannan ƙasa aikin yi. Kuma sanin uh, mahimmancin wannan ne in ji jakadan Amurka a Nigeria ya sa ƙasar Amurka ta haɗa gwiwa da Nigeria. wajen inganta uh, fannonin ilimi lafiya tattalin arziki da noma da sauran bangarorin da za su samar wa da matasa ayyukan yi a wannan ƙasa. to envision a better future so young people do not go into criminality. Mr. David Young ya ce ba zan so yi wa tsaro a garuruwan Zamfara kudancin Kaduna da Plateau da Borno da Benue cinikin gora ba, saboda na fahimci akwai wasu bambance-bambance. Amma dai duk da haka akwai buƙatar taimakawa mahukuntan da ke aiki a ɓangaren tsaro a ƙoƙarinsu na tabbatar da an samar da tsaro. I'm not trying to make sweeping judgments about all these different violence because it's different, obviously, in Zamfara. From southern Kaduna, Ana sa ran wannan ziyara ah, ta jakadan Amurka a Najeriya Mr. David Young dai za ta taimaka wajen ƙara kyakkyawar alaƙa tsakanin Najeriya da Amurka. musamman ma dai game da zaɓe na gaskiya da kuma tsarkake tsamun tsaron da ake fama da shi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya. Tumadalla a gaida na Ikara daga batun tsaro sai na harkar noma. Inda Najeriya har ila yau manoma a jihar Niger suka koka kan abin da suka kira gazawar gwamnati na kasa hukunta masu sayar da takin bogi da kuma masu karkata akalar takin da ake samarwa domin kananan manoma. Batutuwan da hukumomin jihar suka ce suna ɗaukan matakan magance su. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman jihar Niger ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka ta wayar salula. Gaskiya abin da ke ciki dai abin da ke hara ba sosai ba, amma da suka abin da su ana ganin suna yawo ba a ba ɗaukan mataki na rarrabtarwa shi zai dame mu. Da wata gana haka na ba za ka mutane za a zo a hamsin ɗaya ne za su shiga ba dai. Amma in ana rarrabtarwa shaka babu za a ga abubuwa sun rage masu yawa yanzu har yanzu kuna ganin akwai matsala kenan ko a gaskiya in ba zai kuma daki ba bara ba wanda suka yi a kama su kuma a yanzu a kusa da su ba bayan da an kama su ba daga ba a cike su to in matakan ba da wannan matakin ba gaskiya akwai matsala. To sai dai a nata gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana ɗaukar matakin hana duk wata ciwaciwar takin da makawar da masu sai da takin na jabu alhaji haruna nuhu duku da ke zaman kwamishinan gona na jihar Niger ga abin da yake cewa wato tsarin da muka yi na taki bana ba taɓa yin shi ba abin da muka yi mun samu fahimtar juna tsakaninmu da kamfanin takin nan mu a Niger State Government matakin da muka ɗauka kenan ba takin da ke barin kamfani zuwa ƙananan hukumomin mu sai mun haɗa shi da jami'an tsaro su za su shiga gaban motar nan a kai shi inda ya kamata a sauke shi sannan a dawo shi yasa ka gaba na babu labarin jabin taki a jihar Niger ko a ƙarshen makon da ya gabata ma an yi ta yaya ta labarin samun wani katafaren gidan buga takin zamanin na jabu a nan cikin garin Mina To amma kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Dukku ya ce labarin ba gaskiya bane wato ba gaskiya bane saboda mun je mu jami'an gwamnati da jami'an tsaro mun duba wato abin da ke faruwa shine sto-sto nasu kaman guda biyu ko uku suka rusa suka rushe saboda ruwa sai zaman sai suka samu wani wuri in sun yi production amma in sun sarrafa takin sai su kwasa su je wannan sto na waje su suna bagin suna dinkewa suna ah, ba manoma saboda ka cewa akwai takin jabu a Niger ba gaskiya bane Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Tuwa mai gina gaida Mustapha yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Inda bayan matsayar da ƙasar ta cimma da Najeriya na ta shimfiɗa bututan mai zuwa arewacin Najeriya. Masana da wasu 'yan ƙasar suna ta tofa albarkacin bakinsu kan alfanun da suke ganin ƙasashen biyu za su samu. kasashen biyu dai sun cimma wannan yarjejeniya ce inda za a shimfiɗa bututun man daga jamhuriyar ta Nijar zuwa jihar Katsina inda za a samar da wata sabuwar matatar man ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani. Malam Usman Usaini Tanimun wani masanin tattalin arziki ne a jamhuriyar Nishar. Akor na mai da Nijar da Nijeriya na tratman in mai. Ina iya ce abu ne na kwarai saboda duk abin da mutum yake nan gai yana yi ne kaman ta abin da ya ya gyara shi na ci gaban shi. Kenan in Nijar ta ga da ta kai manta wani wuri ayi ta ce shi can ya yi mata tsada in ta ga Nijeriya ta yi kusa kuma ya yi rashin tsada. Ai kaga kenan in sun kawo Nijeriya kuma bai zama lahi ba kuma bai zama abu matsala ba za a iya ce ma abu ne na kwarai tunda abu ne wanda farko ba a nan gai shi. tunda kuma muna ganin nan ga farko Nigeria tun kan da mu musamman mu Nigeria ce take ba mai kuma har yanzu muna aiki da man Nigeria su ma 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar suna ci gaba da nuna murnar su game da wannan yarjejeniyar tsakanin kasashen Nijar da Najeriya. Ko sunana Abdulrahman kuma wanga labari da muka samu mun ji daɗin shi tsakanin Nijeriya da Nijar bisa abin nan na bubutun mai da wani za a yi katsina. Alheri ne ya zo mu gaskiya kuma insha Allah za a ji daɗin shi har talakawa za su samu aikin bisa kan wanga abubuwan kuma arziki zai bunƙasa tsakanin Nijeriya da Nijar ba mu kaɗai wannan niger har Nijeriya su kansu matasa za su samu aikin yi dama tsakaninmu da mu da niger da Nijeriya uwa ɗaya ba ɗaya miki ba bambanci turani suka zo mulkin mallaka suka raba mu dama dai wannan al'amari ne wanda Nijar za ta ci gaba nigeria za ta ci gaba kowane tattalin arziki ne zai ƙara bunƙasa ya ci gaba ba dai su yi baya ba dama dai tsakanin niger da nigeria aya da aya na ƴan tawayen Allah ba wanda ya raba su dama to inda an tu baturi na zaka girma amma ba ta matsala yanzu zama abin ya ƙara ɗumki ya ɗan ɗan ba bata matsala. Wannan lamarin zai kawo ababe da suka haɗa da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Nijar Najeriya da yaƙi da rashin aikin yi da ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu da aka daɗe ana kira da Hassan da Husaini Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. haɗa kanmu a firar kanmu so juna To a gaida Haruna Mamman Bako waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗayan dare da minti sha bakwai yanzu ga shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku ma tambaya ni ke da jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin waɗansu mahalarta taron ƙarawa juna sani kan kare hakkokin mata a jamhuriyar Nijar, wanda ya haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da ƙungiyoyin mata, sarakunan gargajiya, shugabannin al'umma, 'yan jarida, magidanta da kuma 'yan gwagwarmaya da nufin shawo kan mace-macen aure da kuma waɗansu matsaloli da suke hana ci gaban iyali. Yau ma muna tare da Usman Dambaji, shugaban ƙungiyar 'yan jarida da ake kira Rejiya, da kuma Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata da ake kira Kwangafen. Jagoran tattaunawa Yusuf Abdullahi ya fara da tambayar Madam Kako. ko tana ganin talauci ko kuma kuncin rayuwa ke kawo matsaloli da ake fuskanta a cikin gida sai ta bayyana cewa na yarda da cewa a ƙasar Nijar mace na cikin wahala ana cikin ƙuntata matan Nijar don me yasa maza su gafarce ni yau a yanayin ɗakin armi za ka ga namiji ya mai da mace ba kowa ba tunda yau mun ga mace ita ke da kula da gida mace yau ita ke ɗaukar ɗawainiyar yara kai har ɗauki ɗawainiyar mijinta tunda mace ke neman cincin kanta buskan sana'a mace na toye toye ta toye waina ta toye tsalata ta sai da icce ta she ma ta ɗebo icce a daji ta zo ta sai da shi kuma ta ci da mijin kuma ta ci da ɗiyan kenan kaga abu bai yi kyau ba akwai inda kasashen da maza ma gudu suke su bar mata su ta yi su ba su ghana ba su abuja ba su libya ke mace kina nan ki an barki da ɗiya biyar shida bakwai abinda da za su ke ci in lakwal za ki sa su ke ci mantana lakwal ta zama yanzu abin biya kashi na biyu cikin dubunnan abin da ake yau kuna da gani abin da albarkar da ke cikin ƙasa yau ba ta isa na a rayu dole mace da ɗiya su wahala yau duk inda za a shi ko koyin da ake yau na mata ne mace wahala mai yawa ce yanzu ka ɗauka ka fannin rashin lahiya yau mace in aje likita ne bata da halin zuwa likita yau mace in a fannin aihuwa ne kana gani irin wahalun da mata ke yi da ɗauka ciki ka likitar na da nisa wataran kan ka ma ya laɗa cikin ciki ya mutu ko kan ka je ka wahala abu ya kai ga yoyon hitsari da ake cewa kenan ka ga mace na da wahala da yawa na biyu kuma armi da ake yi yau maza suna ba mata wahala tunda akwai abin da muke cewa violence yau akwai violence moral akwai violence psychologic akwai violence physic ina so in dan ka'itar da kaɗan na moral mine ne kuntatawa da rankar layak ana muka ana musguna ma ana musguna ma har kai ka ga mutuwa yau violence physic ba da kashi ba da kashi ko ko addini an hana shi amma Nijar har yanzu akwai mazan da ke ba mata kashi violence psychological ko ina ne a fannin ma'aikatan ne akwai shi yau za ga ɗiya mace kina fuskan fannin aiki a wurin sarushinki sai kiga ana musguna miki ana ca in baki ba da kanki ba ba ki zama komi wannan mun sha ganin tunda mukan kama kungiyoyin mata a kwangafen an sha kamun wannan kuka sai kaga direkta ya ce a ai sai na yi kaza da ke in ba ka nan ba ba na ƙara ki ba kuma ba na ƙara miki biya ba kaga kenan musguna kenan da ake ma mata wanda yanayin da ake ciki an ɗauki kundi kundi kundi da yawa yau muna da abin da muke cewa kundin mu da ake cewa politik shar yana nan mun yi argumentar islamic yana nan yau akwai kundaye da yawa da aka tsara da har yanzu wa'annan kundaye an buga su suna nan amma a ci gaba da aikin su ya gagara to madam kamar a binciken da kuka gudanar kan wannan al'amarin ina ya fi kamari a karkara ko kuma a cikin birane to wallahi yanzu ina tsammani inda ya kamari kowane janshi na da nashi wahala in ka ɗauki a fannin karkara su karkara dama ka san menene matsalolinsu ɗawainiyar ɗiya wadda na gai ɗawainiyar kansu da kansu buskan lakwal buskan eh, eh, eh, rishin lahiya da buskan taimaka ma al'umma in ka ɗauko na wurin yanayin birni cikin ma'aikatan ne muke ganin bambanci da yau mata na da ilimi macen nijar yau ta kai iliminta ya kai inda shi da kan yau na shi daɗi da ya ce mata yau sun mahi maza ilimi gaskiya ce ya gai tunda yau tubarkalla masha Allahu duk inda ka ɗauki gungun da ka ɗauka mace akwai ta in a gungun soji ka ɗauka mata yanzu matuƙa akwai su daya cikin soji in ka ɗauka a fannin doktorori akwai mata in ka ɗauka a fannin masu shara akwai mata kenan yau alhamdulillah mace ta kai inda ta kai to yanzu dai game da shi wannan taron mun samu zantawa da ɗaya daga cikin sarakan gargajiya da suka halarci taron mai martaba sarkin tesawa mansur kane mai gizo yanzu haka in ka je hwada in ka je ka taga da mace guda goma takwas zancen arme ya kasu cikin takwas kin wani zancen arme ya kawo su ka samu shidda su kishin armi suke tambaya ma gaba daya cikin shidda masu tambaya kishin armi hudu talauci kuma irin abun da maza ke musu irin abun da dangin maza ke musu irin halin da suke ciki shine muharin su to wanga dama ne an ka samu a zo a zamna a tamtamta a tamtamna bisa kan halayen da mata ke ciki amma kuma a yi zancen me ya kamata a mamaci balle mamacin karkara saboda a samu a rage talaucin da ke kai ta cikin wannan hali ni na yi imani da in an samu an sa hali kwarai cikin hannun mata ko kuma an ba mata daman neman hali su da kansu da a ce a zo kullum a zo a yi tawaye musu kai a'a zancen waye kai an yi an yi an shekaru da shekaru ya isa yanzu su samu sana'o'i su samu abin neman abinci haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata tana da abin zaci tana da abin zata ba iyalinta kai mu mun imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata wani dan kuka wani abin da duk sai ya rage mu a hwada aiki ma rage mu zai in Allah ya yarda ah, malam Usman Dambaji wani irin tallafi ne kake gani ya kamata a kawo wa su waɗannan matan matan karkara a yau abin da ya kamata a musu na sai a waye musu kai ko an baka kuɗi idan ba a baka ba horo wannan kuɗin bai tasiri a gare ka kenan a kwanta musu cewa unhwanin zuwa makaranta da wari kwarci makarantar muhammadiya shi ne zai sa kankai waye ya buɗe ka san menene zaka iya ma kanka don yau da gobe kuma ci gaba da ake zanta ci gaba mace ta samu abin masarufi hmm. ba an ce ban ta yi ƙarfin mijinta a'a dan ta samu ni tallafa ma ci gaban gida yanzu mu abin da muke muna nema a a hore su su gane cewa wai har mazan su gane samun kuɗi ga hannun mace ba shi ba ne cewa za ta firji ne maka ko za a sa mata su yi ƙarfin masa a'a a kwanta musu cewa saboda wannan abin taimakon ka ne taimakon yara ne taimakon kowa ne me amma a yi shi cikin ka'ida wanda eh, eh, al'adunmu suka yarda wanda musulunci yarda to shi ne muke na muna kokowa duk matsalar abin da ya yasa abin bayyayewa saboda wanda suke babban birane ba su ba da ba kima ta kirki wanda na ƙauyen za a iya gane su sama abubuwan abin da muke so na farko yanzu wai ba wai a samu maganin abin yanzu ba ne a'a muna so an aka samu maganin ya zama to dindindindindindin to shine muke so duk abin da ake yi ana sa kawa ga sa ɗiya mata makaranta yau mace an tashi makaranta baka iya mata wayo baka iya kace mata ga kara wannan abin gani. kenan yau mace an tana aiki sana'a tana kasuwa ne ko tana wani aikin gwamnati an kana so ta iya ka dandi iya ta rike su yau di ba ga da muke hana ma matanmu masu je su aiki Allah ka yahe ni idan mutuwa ta zo ka bar mace da iya biyan ka mutu baka bar komi ba to idan ba ta da wani sana'a yi babu wani aiki gidan ku babu komi kaga iya sun shiga titi sun shiga ragaita kenan to idan wannan macen tana da wani abin sana'a yin ta, sai ta kare mutuncin wannan yaran ta kula da su kamar kananan dan a samu kuma a ci gaba da da arokin da ke ciki yaƙi da talauci kamar yadda madan ta gayi bayyayuwa sai an samu kamar wasu constitution wasu abu da zai kare musu matan su bala'i tun da yau kai gani an yi zancen mace yawa ina son sakin mace a waya zan kira in ce kai juju ba takarda an sake ta me ai ita ke so ta rabu sai ta shekara uku ba ta samu wani takardar rabuwa ba ai ta gana mata arkane ai ta gana mata arkane in yasa ka gani ko kenan akwai miskila da kamata a gyara cikin wani abubuwan ni a waya fa ina wani kasa sai in ce kai Allah ba takarda ta ishe ni amma ita an ta ce juju mai gida na shekara biyar bai bani abinci ina sarrafa sai a ce a'a kaga kenan akwai matsala gudu an gyara wannan harkoki. To yau ma lokacin ya kwace mana sabili da haka tilas maja jabirki nan sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Yusuf Abdullahi da ya bada gudunmuwa daga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shiryen domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi da... To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. shugabannin kasashen nan biyar masu tattalin arzikin kasansu da suka yunkuru a duniya sun yi gargadi a kan abin da shugaban afirka ta kudu ya kira barazana ga cinikayya tsakanin kasashe da kuma da ke bunƙasar tattalin arziki mai dorewa wanda ba a fakaice yake ba yana batu ne akan rikicin cinikayya da ke neman kunno kai tsakanin amurka da daya daga cikin mamban wannan ƙungiya mai karfin tattalin arziki wato china shuma shugaban na kasar ta china xi jinping ya bayyana damuwarsa a fara taron kwanaki uku a afirka ta kudu shugaban zin ya faɗa a wurin taron cewa ka a sake a yarda rikici kan cinikayya ya kunno kai domin ko ba za a samu gwani ba prime minister india narendra modi ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar uganda jiya laraba cewa ƙasarsa za ta buɗe sabbin ofishoshin jakadanci har goma sha takwas a jawabi irinsa na farko da wani prime minister da ke kan gado ya yi ga 'yan majalisar dokokin uganda mr modi ya bayyana cewa india za ta bai wa uganda rancen kudi dala miliyan 200 domin samar da kayayyakin mawa rayuwa da inganta muhalli to da muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma dan anjima a a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan allah yadda a duk lokacin da ake son sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com in za madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya tani gabatarwa da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin sai injiniyan mu daniel smith mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashin hausa na amurka a birnin washington dc